له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الناس فاوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فتقوى الله طريق النجاة والسلامة وسبيل الفوز والغنيمة أيها المسلمون ما حل بسلف ما حل بسالف الأمم من شديد العقوبات إلا بسبب التقصير في الإيمان والتقوى وإيثار الشهوات وغلبة الأهواء قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون إن كل نقص في العلوم والأعمال والتدبير والأفهام والقلوب والأبدان والأشياء والممتلكات سببه الذنوب والمعاصي والمخالفات قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إن مما ابتلي به الديار من قلة الغيث ونقص الأمطار وما ينال المواشي والزروع من نقص وأضرار ليس ذلك والله من نقص في جود الباري جل شأنه ولا نقص مما بيمينه بل إن يمينه سبحانه ملأى لا يغيضها نفقة نفقة سحاء الليل والنهار ولكن سبب ذلك كله وربكم إضاءة أمر الله والتقصير في جنب الله أين التوحيد وصحة المعتقد وسرقة التعلق وصحيح التوكل عند كثير من الناس ومن التوحيد أيها الأحبة في الله مفزأ الخلائق إلى ربها وهو ملجأها وحصنها وغياثها عند المصائب هذا يونس عليه السلام نادى ربه في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فجاءه الغوث الإلهي فاستجابنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ما حال المتهاونين بالصلاة تركا وكسلا أليس هذا في دين الله من أكبر الكبائر بل هو من خر... بل هو خروج عن الإسلام وردة عند كثير من محققي أهل العلم قال صلى الله عليه وآله وسلم الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وما هو حال الأغنياء مع الزكاة قرينة الصلاة وشقيقتها في كتاب الله إنها حق الفقراء على الأغنياء أين الخوف من الله وأين الرحمة بعباد الله قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ضموا إلى ذلك ركن الدين الركين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف تبرأ الذمة والرجل يقترف المنكر وصاحبه إلى جواره لا يوجهه ولا ولا ينصه ولا ينكر بحكمة الشرع وآدابه إليه قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ناهيك يا عبد الله بما بلي به كثير من الناس من الربا والزنا واللواط والسكر والتبرج في النساء والمخدرات والفحشاء قال تعالى ولو انهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا أذيما ولهديناهم صراطا مستقيما ايها المسلمون المعاملات قد فسدت والربا قد فشى وشان المعازف والمزامير قد علا في أنواع من الوسائل مرئيا ومسموعا فلا حول ولا قوة إلا بالله لقد تقرر عند أهل العلم بما صح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من الزكاة وأكل الحرام وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسباب خاصة في منع القطر من السماء وعدم إجابة الدعاء اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وآفنا قبل ذلك معاشر الإخوة لا تفسدوا الأحوال ولا تضطرب الأوضاع في كثير من الأمم والشعوب إلا بطغيان الشهوات واختلاط النيات والمداهنات لا تكون ضعة المجتمعات ولا ضياء الأمم إلا حين يترك للناس الحبل على الغارب أي أنق البعير يعيشون كما يشتهون بالأخلاق يعبثون وللأعراض ينتهكون ولهدود الله يتجاوزون من غير وازئ ولا ضابط ولا جازر أيها الإخوة إذا كثر الخبث استحق القوم الهلاك وبكثرة الخبث تنتقض الأرزاق وتنتزئ البركات وتنتزئ البركات ويعم الفساد وتفشو الأمراض وتضطرب الأحوال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه فقال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفص... لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا أهد الله وأهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تهكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم عباد الله إن للمعاصي شؤمها وللذنوب آثارها فكم فكم أهلكا من أمة وكم دمرا من شعوب كما قال تعالى وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وقال تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين بالمآسي تزول النعم وتحل النقم وتتوالى المهن وتتداعى الفتن قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ألا فاتقوا الله ربكم وتوجهوا إليه بقلوبكم وأحسنوا به الظن في نفوسكم ارجعوا إلى أنفسكم بالمحاسبة ومن صدق في اللجوء صح عنده التوبة اجتنبوا أهل الفوش ومجالسة ذوي الردى وممارات السفهاء احفظوا, احفظوا للناس حقوقهم ولا تبخسوهم أشياءهم صلوا الأرحام واسوا الأرماء يعني الأرامل واليتامى وتصدقوا بالدرهم والدينار والنيرة والدولارات, والدولارات والمد والساع اتقوا النار ولو بشق تمره واحذروا واحذروا تقلبات الزمن وما الدنيا إلا أمل مقترم سرورها بالهزن مشوب وصفوها بالكدر مصحوب زواها الله عن الصالحين اختيارا وبسطا لغيرهم اغترارا تأجلوا الإنابة وبادروا بالتوبة وألهوا بالمسألة وبالتوبة النصوح تشغل الخطايا يعني تغسل الخطايا بطهور الاستغفار وتستمطر السماء وتستدر الخيرات وتستنزل البركات وها أنتم عباد الله قد حضرتم مسجد ربكم تشكون جدب بلدكم ودياركم وتبسطون إليه حاجاتكم وذلكم الجدب وتلكم الهاجة بلاء من ربكم لتقبلوا علي وتتقربوا بصالح العمل لدي فأظهروا رقة القلوب وابتقر وابتقر النفوس وهو افتقار النفوس والذل بين يدي العزيز الغفار وارفعوا أكف الذراعة إلي ابتهلوا ودعوا وتضرؤوا واستغفروا فالاستغفار مربوط بما في السماء من من استدرار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ina muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsari da Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar ba wanda ya isa ya batar da shi wanda ya bata ba wanda ya isa ya shiryar da shi ina shaidawa lallai ba abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa mulki nashi ne yabo nashi ne hakanan shi mai iko ne akan dukkan komai ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzansa ne tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da tabi'ai da wanda duk suka bi bayan su da kyautatawa har zuwa tashin kiyama bayan haka ya 'yan uwana musulmi ne muku wasiya da karan kai na mu ji tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka jin tsoron Allah shine hanyar tsira shine hanyar kubuta shine hanyar rabauta shine hanyar samun ganima da dukkan arziki ya 'yan uwana musulmi mu sani abin da ya sami al'ummomin da suka gabata na tsananin ukubobi da azaba daban-daban da aka yi masu wallahi duk bai same su ba sai don sababin takaitawarsu da karancin imaninsu da taƙawa ko nisantar suma da imani ɗin da jin tsoron Allah hakanan da zaɓarsu da bin sha'awoyinsu da rinjayar son zukatansu a kan bin Allah duk abin da ya same su ya same su ne saboda wannan sababin shi yasa Allah yake ba mu labari cewa da a ce ma'abuta alƙaryu wato mazauna garuruwa za su yi imani imani na gaskiya kuma su ji tsoron Allah jin tsoron Allah na gaskiya da mun buɗo masu ƙofofi na albarka daga sama da ƙasa sama ta zubo da ruwa ƙasa ta fitar su shuka su girba su ci ba su jiran sai an ba su ba su jiran sai an sako masu daga wata hukuma Allah yake cewa sai dai suka ƙaryata Allah ya ce muka riƙe su da abin da suka tsorurta na laifi muka kama su da ukuba kenan hakanan ya ‘yan uwa dukkan wani abu da muke gani na tawaya ɓangaren ilimi da aiki da ilimin hakanan da gudanarwa da fahimtar abu yadda ya kamata a fahimce shi haka nan da abin da ke shafar zukata na cututtuka na kafirci da munafunci da ma cutar zuciyar da ake fama da ita yau da abin da ke samun jikuna na cututtuka wanda ba a san su ba da abubuwan da ke shafar abin da aka mallaka na dukiya duka abin da ke shafar su a yau baya shafar su na naƙasu da ta waya, sai don sababin zunuban da ake ta aikatawa da saƙo da ake ta yi da saɓa ma Allah ta hanyoyi daban-daban shi yasa Allah yake gaya mana wa ma asabakum min musibatin duk ba wata musiba fa da take samun ku fa bi ma kasabat aidikum face tana samun ku ne da sababin abin da ku suke tsoruta suke aikatawa Allah ya ce wa ya afu an kasi? da yawa Allah na afuwa yana rangwame yana kau da kai da abin da kuke aikatawa da duk abin da hannayenku suke na laifi in an kashe wani da hannu ne ko bindigewa ko harbewa ko menene in an kwashe dukiya da hannu ne in an taɓa mutunci duka waɗannan ayyuka ne na gaɓai to da duka Allah na kama ku da ayyukanku to wallahi da ba a kai labari ba Allah ya ce wa ya afu an kathir haka nan Allah ke ba mu labari cewa zaharar fasadu fil barri wal bahar barna da fasadi da abin da ba a so na saban Allah ya fi bayyana a fili da cikin teku akan tudu shine bar da inda ba teku sannan albaharu da ma cikin tekun duka barna ta bayyana bima kasabat aidin nas saboda abinda hannayen mutane suke yi wani hotel ɗin ba za a yi shi ba sai an je bakin teku ga ruwa ana hange sannan ga barna ana yi haka aka aiko da tsunami da wayanmu wurare ne da ake fasadi gefen teku ko jikin teku Allah ya turo da iska daga ruwa daga cikin tekun ya share waɗannan gidajen ya ‘yan uwa irin wannan abubuwa na bala'i da ake gani da ibtila'i a ƙasashe daban-daban na musulmi da ƙarancin ruwa da rashin saukar ruwa lokacin da ake buƙatar shi da abin da ake samu yau ka je ka ga makiyaya dabbobi abincin rani ya ƙare na daminan bai zo ba ciyawa ba ta fita ba shanu suna mutuwa saboda yunwa haka nan shukar an yi ta bushe ba ta sami biko ba wannan cututtuka daban-daban da ake ta fama da su ba fa komai ba ne wallahi ba wai ainihin abin da ke hannun Allah ba ne ya hana mu a'a Allah hannunsa damansa tana nan kullum a buɗe Allah damansa cike take da alheri baya riƙe alkhairinsa dare da rana yana ciyar da shi ga bayansa abin da ya faru sababi wallahi shine tozartar da umarnin Allah da takaitawa ɓangaren Ubangiji duk wanda zai tashi kajina magana sai da ya ce haƙƙin yara ƙungiyar kula da yara ƙungiyar kula da mata ƙungiyar kula da ɗan adam amma ina ƙungiyar kula da haƙƙin Allah ina ƙungiyar da ke kare janibin Ubangiji an taɓa shi an haɗa shi da wani an masa shirka an ƙi kula da sallah an ƙi kula da rukunan na musulunci wace hukuma ce aka sa mai kula da wannan janibin kun bar haƙƙin Allah ta ya za ku iya kiyaye naku haƙƙin janibin tauhidi wace hukuma ce aka sa take kula da aƙidar mutane su ya zama ingantacce tatacce su ya zama da Allah dogaransu ya zama da Ubangiji ba da wani can ba duk akwai wannan ne ɓangaren tauhidi ya ‘yan uwa yana daga cikin tauhidi idan bala'i ya sami al'umma maza maza su koma zuwa ga ubangiji su fake zuwa gare shi don ba su da wata mafaka ba su da gurin gudu ba su da wurin tsira ba su da wata katanga ba mai taimaka musu taimakon gaggawa idan musiba ta sami bayi in ba ubangiji ba amma yau ana ma tunanin a koma ga Allah ɗin ne sai tunanin dabaru wanda wannan dabarun ba za su kai ba ku dubi kisar annabi yunus alaihi salam lokacin da ya shiga wani yanayi dannanan ya kira ubangijinsa yana cikin gaduhun ruwa ga duhun cikin kifi dandanan ya kira ubangiji cewa mai allah ilaha illa anta ba wani fa abin bauta da cancanta sai kai ya allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka kun ga wannan tauhidi ne koma ne ga Allah in an shiga wani halin kakani kayi Dan dandana annabi Yunus ya koma ga Allah ya kaɗaita Allah da tauhidi ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu minaz zalimi ni na tabbatar ina daga cikin masu yin zalunci domin abin da ka ɗora man na isar da sako na yi fushi na tafi wannan laifi ne na yadda da shi ya Allah ka gafarta man kun ga kenan ma haka ake wato ainihin komawa ga Allah a fara gyara tauhidi a yadda Allah kaɗai za a bauta ma sannan a yadda da laifi kuma a bar laifin wannan haka yayi dandanan Allah ya ce fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham muka karba masa addu'arsa muka tseratar da shi daga cikin bakin cikin da yake ciki wa kadhalika nunjil mu'minin haka Allah ya ce ba wai ya rufe kofa kenan daga annabi Yunus ba yau kuma in wasu sun barna suka yi koma suka tuba Allah ba zai karba ba sai Allah ya ce wa kazalika haka nan tsarin yake na ubangiji na me haka muke tserar da muminai duk sanda suka yi laifi suka yi kuskure suka saba ma Allah suka gane sun laifin suka tuba suka bari sai mu tserar da su mu kubutar da su daga halin da suke na rashin ruwa na halin kakanikayi na damuwa to wannan tsarin an ma fahimce shi in an tayi sai a ce ayi addu'a eh la'am addu'a tana ciki amma daga farko shine sai an fara kyautata alaƙa tsakani da Allah kamar yadda muka ji ayan nan ta ainihin annabi Yunus yau ku duba ‘yan uwa sakacin da ake da sallah sakacin da ake da sallah wasu ba su yin takan lokaci cikin al'ummar musulmi kenan nan kuma wasu ma sun barta ba sa yin ta wadda sallan nan ‘yan uwa ita ce fa annabi ke cewa alkawarin da ke tsakaninmu da wanda ba mu ba bambancinmu da su shine sallah eh bainana wa bainahumus sala faman tarakaha faqad kafara wanda ya barta ya bar musuluncin gaba ɗaya ya kafirta yau matasa nawa ne wasu ba su damu da sallar ba babu ruwansu ko ba wata hukuma da sai ta kafa wata kotu da za a hukunta wanda bai sallah a kan lokaci wanda bai yanta ya za a yi mashi haƙƙi ne na Allah haka nan ya ƴan uwa ku duba halin mawadatanmu wasu wasu daga cikinsu dangane da babban rukunin nan na zakka ɗan uwan sallah wanda suke ‘yan tagwaye ne ko ka ce shaƙiƙai ne da sallah da zakka tare suke a cikin ayoyi wajen ashirin da biyar a cikin alƙur'ani Allah yake ambata sallah ya ambaci zakka daga ciki Allah maɗaukaki ke cewa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din in suka tuba daga shirka suka daina kafirai kenan suka tsaye da sallah suka ba da zakka to yan uwanku ne a cikin addini ba tsaya iya sallah ba har da zakka don ka fahimci da sallah da zakka tare suke to yau mawadatanmu nawa ne ba ruwansu da zakkan nan wasu suna yi wasu kuma suna yin ta ba daidai ba wasu kuma gaba ɗaya ba ruwansu da zakkar to wannan yana cikin abin da lallai zai sabbaba ƙarancin ruwa a ban ƙasa har wa yau mu haɗa da babban wani aiki wanda yake babban bajo ne alama ne na ɗaukakan wannan al'ummar shine umarni da kyakkyawa da hani ga abin ƙi shi ma yana cikin abin da yau ana sauke nauyin da Allah ya ɗora ma al'umma mutane nawa ne suka damu da cewa a karantar da al'umma a yi masu umarni sai ka ga abokinka a gefenka ya aikata saɓan Allah ya abin da ba daidai ba ba za ka faɗakar da shi ba ba za ka yi mai wa'azi ba ba za ka yi mai nasiha ba ba za ka yi inkarin abin da ya ba da hikima ka nuna mai shari'a ka duba mai ladubba na musulunci sai ka ce a'a lokaci ne na yanci yana da dama ya abin da ya ga dama ni ma in yi abin da na ga dama kana ganin shi yana saban Allah kana ganin shi yana bid'a kana ganin shi yana shirka amma ba za ka yi mai wa'azi ba wani dan uwanka ne wani gidan ku daya wani kaso ku daya wani shagon ku daya wani ofis din ku daya wannan laifi ne domin ku ga faɗin Allah yace Allah ya tsine ma waɗannan da suka kafirta na bani Isra'il akan harshen annabawansu da manzanninsu annabi Dawud da Isa ɗan Maryam saboda me Allah ya tsine masu bisa harshen manzanninsu Allah ya ce zalika bima asaw wa kanu ya tadu saboda saban da suke da kuma ta'addanci da suke dan dama bani isra'ila tun Allah ya kira su yan ta'adda kuma har yau su ne yan ta'adda amma suka ɗauki kalmar suka lankaya mu musulmi dan su ji daɗin kashe musulmi ɗin sai Allah ya ce kanu la tana hauna an munkarin fa'alu shine babban laifinsu ba sa hana wani munkari da suke aikatawa a karan kansu ko waninsu ana sabo ba wanda zai tashe wa'azi haka suke saboda me labi isa makanu ya falun Allah ya ce tir Allah wadarai da abin da suke aikatawa na rashin hana mummunan aiki to yau al'umma masu wa'azi sun yi karanci birni da ƙauye in ka tafi ƙauyuka ka je ka ga yadda ake sallah ka je ka ga yadda ake ibada ka je ka ga yadda ba a damu ba farna da ake yadda ake abin haka ake ta kawai gidajen fina-finai zinace-zinace banna iri-iri da sace-sace birni da kawai duk waɗannan abubuwan kowa ya ja baki ya shiru wai shi kai ya yi laifi to haka nan ya ɗan uwa ya bawan Allah har yau ina da gaya maka da yawa daga cikin mutane a yau al'amarin riba sun ƙi su batta haka nan zinace-zinace luwaɗi shan kayan maye tabarruji ga mata haka nan shan abubuwa wanda suke ɓata kwakwalwa da alfasha iri-iri sun yawaita kaji a rediyo ana faɗin ɓarna babu daɗin ji a faɗi barnan ba kuma za a faɗi hukuncin yadda ake mu masu barnan ba wanda in haka ne akwai kuskure a ce wane ko yarinya ga ta tana faɗin kaza ko yaro wannan alfasha ce babu daɗin faɗi to kamata yadda aka faɗi sai kuma a ce ga hukuncin da hukuma ce masu an yanke masu kowa ya ji to masu sha'awar su sai su kame baki su kame hannu su kame farji amma ana faɗin yadda suke barnar wani sannan zai ce shi ma bari ya je ya gwada saboda haka mu yi hattara ya yan uwa da kafafen yaɗa mu su rika hattara abin da za su yaɗa shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa da a ce ainihin mutane za su wa'astu da abin da ake musu wa'azi da hakan ya zama alkhairi a gare su kuma da ya zama abu mai tsanani wanda zai tabbatar da su akan daidai nan. Allah yake cewa da mun ba su wato ainihin anan nan duniya lada mai yawa da kuma gobe kiyama haka nan da mun shirye da su hanya miƙaƙiya ya 'yan uwa musulmi mu dubi mu'amalan mu a yau duk wanda aka mu'amala da shi 'yan kasuwar mu in ka ji kukan da suke wancan ya ce an cinye mai kuɗi wancan ya ce an cutai wancan ya ce an damfarai wancan ya ce an karya shi kullum abin da ake ta fama fasadi wajen mu'amala babu daidai ka sa a yi maka aiki ba za a yi maka yadda ya kamata ba riba tana nan ta yadu haka nan sha'ani na kaɗe-kaɗe da bushe-bushe yanzu wasu daban aka bullo da su wai wani dj ko dj ko haka za ka ga mata sun taru da maza ana rawa ana kiɗa babu kyan gani kuma ba a jin tsoron Allah wasu wuraren an ware su don haka duk ana gani waɗannan a fili ake yin su da nau'o'i daban-daban wanda suke ake nuna abin na gani da ido da na karantawa da na ji ba abin da za mu ce sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah ya yan uwa mu sani lallai ya tabbata ga ma'abuta ilimi sun tabbatar da wannan maganar daga manzo take sallallahu alaihi wasallam yake cewa hana zakka da ainihin yawancin haram da haƙƙin yin umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna yana zama sababi na musamman na rasa ruwa daga sama yana sababa ƙarancin ruwa yana kuma sababa ƙin karɓa addu'a bayi su ta addu'a Allah ya ƙi sauraron su yana ji dama ya sani ya san masu addu'ar sun ƙi waɗancan abubuwa sai ya ƙi karɓa musu addu'a haka malamai suka ce da ingantaccen hadisi ya ‘yan uwa Allah ya Allah kada ka kashe mu da fushinka kada ka kama mu da laifinmu ya Allah kada ka kama mu da abin da muke na saba maka kada ka halaka mu da abin da muke na ainihin laifi da irin uƙubarka da azabarka ya Allah ya Allah kai mana afuwa gabanin wato ainihin lokacinmu ya yi Allah kai mana afuwa ka kau da kai ga abin da muke na ba daidai ba ya ‘yan uwana musulmi mu sani wato ainihin duk abin da ke muke gani na gurɓata al'amura da abubuwa na lalacewarsu da yawa da al'ummomi da ake ta fama da irin yadda sha'awa ya zama ita aka sa gaba mai rai take so a bi ya saba ko bai saba ba haka nan cakuduwar niyoyi ka ga niyoyin mutane galibi ba su da kyau da almundahana ta yi yawa da lalacewar wato mujtama'at society na al'umma sai ka ga wuri yaro ɗan ƙarami ya san yadda zai yaudara ya sata ya san yadda zai yaudara ya ɓata dukiya ya kisan kai duk waɗannan abubuwan da muke gani wallahi abin da ya jawo su malamai suka ce saboda wani karin magana da suke duk lokacin da aka jefa maraƙumi lasa a wuyansa to shi ke na wannan raƙomin sai dai abin da Allah ya yi domin ba a da iko a kan shi zai iya tafiya kenan to shi ne laraba suke karin magana duk lokacin da mutane suka ɗau rayuwarsu yadda suke so ba yadda Allah ya ce su rayu ba bisa shari'a a do a jingina al'amura ga wanda ba su cancanta ba to wallahi al'umma za su shiga cikin wata irin yanayi wata irin damuwa ɗabi'unsu su lalace haka nan. wato ainihin manufofin su zama marasa kyau iyakokin Allah a rika keta su haka nan ya zama ba mai sawa aiko a bari saboda me saboda an ƙi abi Allah ya ‘yan uwana musulmi idan barna ta yawa to wallahi abubuwan da ba a so kuma su ma za su faru shi yasa ba a san a sami alkhabasu ita ce ainihin abu mara kyau kenan in dai ya samu zai sabbaba arziki ya ƙasa zai sabbaba albarka Allah ya kwashe ta zai sabbaba fasadi ya game al'umma da alfasha da cututtukan da ba a san su ba irin abubuwa daban-daban na rudu da hayaniya su baibaya al'umma duk sababin su saban Allah ne saboda haka ya zo cikin hadisi ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo ya sami sahabbansa ya fuskanto su yake cewa idan aka jarabci al'umma da abubuwa biyar sai yake cewa ina tsoro ina ainihin wato ainihin neman tsari da Allah kada ku riski waɗannan abubuwan ku sahabaina sai annabi ya faɗe su Allah ya tsare mu da su ya ce idan alfasha ta yaɗu ana yin ta ƙararraba a jin tsoron Allah a cikin al'umma to har ya zama a bayyana ta gaban kowa to hakan ba zai faru ba face sai al'umma an jarabce ta da ɗa'u shine annoba cututtuka iri-iri ai ta fama da su yanzu wata cuta tana nan ta kuno kai afirka wata kowace ce tana nan ana ta fama ya za a magance ya za a rigakafinta haka nan daga cikin abubuwan da annabi ya faɗi wato za a jarabci al'umma da al'auja cututtuka iri-iri na damuwa hakanan ainihin annabi ke cewa mutane ba za su tauye mudu ba face sai an jarabce su da ainihin mai da fari yau muna ganin faman da ake yi yau mu ruwan saman nan mu 'yan arewa mu da ake ce mu mabarata Allah ya saukar da ruwa a noma a girbe mu ci ba tare da wani a tsakiya ba wannan shine gatan mu to in aka in ana ainihin tauye mudu zai sababa rashin ruwa zai kuma sababa kuncin rayuwa shine shiddatul mu'una hakanan kuma da ainihin mai zalunci irin na shugabanni yau mu dubi yadda ake shugabanci har wace wani kawai dan baya jam'iyyar wani a ce za a tsige shi za a cire shi wannan duka yana cikin zalunci ba inda ake wannan a duniya sai a Najeriya zalunci iri iri ka rika jin shi kawai dan wani baya ra'ayin wani sai a ce ba za a ba za a bar shi ba waɗan ba daidai ba ne ya ‘yan uwa duk yana cikin wannan sabubba ɗin nan mutane annabi ya ce ba za su hana zakka ba ta dukiyarsu face sai an hana su ruwa daga sama hakanan ainihin annabi ke cewa ba dan ma dabbobi ba ba za a yi ko da ɗigon ruwa daga saman ba da ba a saukar da ruwa ba haka nan annabi ya ce mutane ba za su raura alkawarin da ke tsakaninsu da Allah da manzo ba na za su bi Allah kuma za su za su bauta ma Allah kuma za su bautar yadda annabi ya koyar face sun sun warware wannan alkawarin sai an ɗora masu maƙiyansu a kansu kuma maƙiyansu rika kwashe wani abu nasu na hannunsu Allah ya tsare mu haka nan annabi ke cewa wato ba haka nan وما لم تهكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله jaalallahu جعل الله Sai ya zan abu na biyar kenan shugabannin su zama ba su yi hukunci da littafin Allah ba da abin da ya faru su mai da al'amarin ga Allah da abin da ya saukar sai Allah ya sanya ba bainahum shine ya sanya fada da rikici da ƙiyayya tsakaninsu su ta juna yau wani hali muke ciki ana cikin wannan halin Allah ya tsare mu ya ƴan uwa saboda haka malamai suka ce ayyukan sabo suna sabbaba gushewar ni'ima muna cikin ni'ima ta ruwa bara an sami shuka an sami amfani to yanzu ruwa har yanzu bai wadace ba ƴan uwa in aka yi sabo sai Allah ya janye ni'imarsa sannan ya mayar da hukubarsa da nikimarsa bayanta hitintinu si ta zuwa a yi ta fama da abin da ba a so shi yasa Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma ƙaunin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim mutane ba za su wato Allah bai taɓa canza ma mutane wani hali da suke ciki sai su sun canza da kansu saboda haka ya uwa ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron Allah ku koma zuwa ga Allah ku gyara zukatanku ku kyautata ayyukanku ku kyautata zatanku tsakaninku da Allah ku koma zuwa ga Allah ku yi makanku hisabi da kanku cin kafin a maku haka nan kuma ku kyautata komawarku zuwa ga Allah shine ta hanyar tuba ingantacce ku nisanci mutanen banza masu alfasha ku daina zama da lalatattun mutane ku daina sauraron shawararsu ku sannan har wa yau kada ku yarda ku sanya fasikai su faha'u su zama sune masu wato wuce muku gaba ku kiyaye harasanku ku kiyaye haƙoƙin bayi kada ku taɓa masu haƙoƙi hakanan har wa yau kar ku tawaye ma al'umma mudu in sun zo awo wurinku sannan ku sadar da zumunta sannan ku kyautata ma marayu ku kyautata ma mata wanda aka ban masu yara zawarawa kinan da ba mai aure ku yi sadaka da dukiyarku da jinarinku da ainihin gwal ɗinku hakanan da naira ku da dala ku miƙa ta ga mabukata hakanan da mudu kar ku raina sadaka da sa'i da buhu na shinkafa da na masara da na gero ku ba da su sadaka ga mabukata ku annabi ce yake ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron Allah ko da tsagin dabino yau daga nan an tashi kowa ya tafi abinda Allah ya hore maka ba wanda bai shi shi da nufin Allah ka sauka mana da ruwa Allah ka yaye mana halin da muke ciki Allah ka yi mana afuwa wallahi aka yi wannan Allah zai ji kanmu zai tausaya mana Haka nan ya 'yan uwa ku ji tsoron jujjuyawar zamani duk yadda ya zo kar a yadda a bar hanyar nan ta Allah hanyar manzo wannan duniyar da kuke ganinta duniya ce mai wuya sha'ani rudinta yana da yawa shi yasa bayan Allah na gari su sai su ba ruwansu ba ta ruɗe su ba amma wasu ta ruɗe su suna ganin nan za su tabbata ku yi gaggawa zuwa ga komawa ga Allah ku gaggawa zuwa ga tuba kuna ce da yan addu'a kuna ce da roƙon abin da ke wurin Allah Allah mai bayarwa ne Allah mai miƙawa ne sai dai ku yi tuba tuba na gaskiya tuban da ake wanke zunubi da shi tuban da yake ake wanke bawa ba tuba na ƙarya ba tuba wanda ke sanya Allah ya saukar da ruwa daga sama to ku koma dukkan mu tuba zuwa ga Allah Allah mun tuba Allah ka gafarta mana Allah karka kama mu da laifuffukan mu tuban da zai sa albarka ta sauka Allah ya sauka mana da ruwa to ya uwa yanzu ga mu a masallacin ubangiji a cikin ɗakin Allah dukkanmu muna kuka zuwa ga Allah muna roƙonsa ya sauka mana da ruwa wallahi ƙasa ta bushe gari ya bushe dabbobi suna mutuwa wasu bayan Allah sun rasa inda za su sanya kansu muna da buƙatu da yawa wurin ka ya ubangiji ya Allah mun miƙa hannayenmu zuwa gare ka muna ganin abin da ke faruwa a garinmu a ƙasarmu na rashin ruwa ruwan nan shi ne rayuwa ya Allah ka raya mu da shi ya Allah ka gyara mana ayyukanmu ka gyara mana wato zukatanmu ka tsarkake mana su ka tsarkake rawukanmu ya Allah muna ƙasƙantar da kanmu zuwa gare ka kai ne al'azizu kai ne al kai ne ainihin kake gafarta mu bayi ya Allah ka gafarta mana muna tuba zuwa gare ka Allahumma فاطر السماوات والأرض آمين. عالم الغيب والشهادة آمين. أنت ربنا لا, لا رب لنا آمين. لا رب لنا سواك آمين. نرجو ولا إله غيرك ندعو ونتوصل إليك ربنا ونتوصل إليك ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى نتوصل إليك بأنك أنت ربنا وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير نتوصل إليك سبحانك بأننا لا نشرك بك شيئا أنت أن تفرج عنا ما هل بنا وأن تنزع عنا ما ما ابتليتنا به في أي شيء من شؤوننا فأنت ربنا ومولانا إليك تضرعنا وشكوانا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالصيب النافع يا رحمن اللهم إن بلادنا والعباد إن إن بلادنا اللهم إنا بالبلاد والعباد من البلاء والجهد ما لا نشكوه إلا إليك اللهم اسق بهائمنا اللهم اسق بهائمك وعبادك وأحي بلدك الميت اللهم قد رفعنا إليك أيدينا فلا ولا تردنا بذنوبنا خائبين آمين. ولا من عطاياك محرومين آمين. يا أكرم الأكرمين آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ربنا ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you.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 صو اعتدلوا صو صفوفكم يرحمكم الله تقاربوا صد الخلل رصوا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف وجوهكم الله أكبر سبحانك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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الحمد صلى الله لمن حمده الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام